bismillahir rahmanir rahim amma ba'd watan shawwal shahru shawwal watan shawwal kofa ne mai girma domin dawwama kan ayyukan da'a bayan shudewar ramadan don haka wanda ya azumin watan ramadan sa'an nan ya biyar da guda shida a cikin watan shawwal to kamar mutumin da ya azumin shekara ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara hakan da faɗin sa cewa wanda ya azumin ramadana wata ɗaya da ya azumta kamar azumin wata goma yayi saboda dukkan aikin alkhairi ana ninka shi sau goma sannan azumtan guda shida kuma a cikin watan shawwal bayan sallan idi to shi kuma shine cikon azumtan shekara kuma da hakan ake cike gibin da ya faru a cikin farillan mutum saboda in an zo hisabi a ranar kiyama za a cike gibi da na kasar da ta faru a cikin farillolin da bawa ya aikata da abin da ya aikata na filfili kamar yadda hakan ya zo a cikin hadisi kuma ya halatta a fara azumtan azumi guda shidan watan shawwal tun daga yinin biyu ga watan shawwal din sai dai kuma ba a farawa da yinin idi saboda haramun ne a yi azumi a ranar idi kuma ya halatta a yi waɗannan azumummukan musulmi ya azumce su a dukkan kwanakin shawwal da ya ga dama in man da ranar idi sai dai mafi alkhairin aikin biyayya shine wanda aka yi gaugawansa kuma yana da daman ya yi su a jere ko ya yi su a rarrabe kuma duk wanda akwai ramukon azumi a kansa to sai ya fara da ramukon a cikin watan shawwal domin saurin kubutar da addininsa da mutuncinsa saboda bai san me zai bi iya bijiro masa a rayuwa ba sai ya fara ramukon gabanin ya shiga azumi shidan shawwal domin ya samu tabbacin ya gama ramadanan sa sa'annan ya biyar da azumi guda shida a cikin shawwal kuma baya halatta a hada wato niyyar ramukan ramadana da niyyar azumin sittu shawwal da niyya daya saboda eh haka zai zama bai kammala azumin sa na ramadana ba yayin da kuma ya halatta ya yi niyya guda ɗaya sai ya yi azumin ran sha uku sha hudu sha biyar ya zama siyamu ayyamil bidi da kuma sittu shawwal wato ya yi niyya ɗaya sai ya zama ya samu lada biyu yana daga albarkar aure a yi shi a watan shawwal aisha radiyallahu anha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ni a watan shawwal kuma ya tare ɗaki na a watan shawwal kuma wace ce daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafi samun babban matsayi a wajensa fiye da ni sai ka yi kwaɗayi ya kai bawan Allah wajen tsayuwanka da ayyukan da a cikin watan Ramadan da Shawwal da kuma sauran kwanaki. Hassan al-Basri yana cewa lallai Allah bai sanya iyaka ga aikin mumini ba in ba mutuwa ba. Inna Allah lam yaj'al li amali al-mu'mini ajalan duna al-maut. Wannan kuma shine fassaran faɗin Allah wa abu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bauta wa ubangijinka har mutuwarka ta zo maka wallahu ta'ala a'lam.